sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan batun zargin da ake wa shugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ma ita kanta kungiyar na ba da cin hanci ga alkalan wasa. Barcelona! a tsakiyar wannan wata na oktoba ne dai aka sake bijiro da batun tuhumar da ake wa kungiyar kwallon kafa ta barcelona inda aka jefa shugaban kungiyar juan laporta cikin waɗanda ake zargi shi dai wannan lamari ya samo asali ne tun bayan da aka zargi kungiyar da rinka bayar da cin hanci ga tsohon mataimakin shugaban kwamitin alkalan wasan Ƙasar, jose maria negrera laifukan da ake zargin laporta wanda shine na baya bayan nan da aka sanya cikin jerin waɗanda ake tuhuma na da alaka da batun mulkinsa na farko da ya a kungiyar ta barcelona Umar Sama'ila Gumo mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya kuma yi mana ƙarin haske kan yadda wannan badakala ta samu asali. Mataimakin shugaban wannan hukuma mai suna Jose Maria Enriquez Negrera. To wannan mutum ana zargin shi da karɓin maƙudan kuɗaɗe domin canja akalar wasanni da kuma bawa ita Barcelona rahoto cikakke akan kowane alkalin wasa a can kasar spaniya tun daga shekarar 1993 jose maria enriquez negrera ya zama shine mataimakin shugaban wannan hukuma kuma bai aje aiki ba sai a shekarar 2010 Sha takwas, wanda kusan shekaru goma sha bakwai kenan to wani zargi ake wannan kungiyar kwallon kafa ta barcelona ana zargi shi wannan alkalin wasa ko kuma za a ce mataimakin hukumar alkalancin wasa ta kasar ta spaniya yana da wani kamfani wanda yake aiki da barcelona kai tsaye wannan kamfani ne yake musu a duk lokacin da kungiyar kwallon kafa ta barcelona za ta yi wasa shi wannan nagarera yakan gaya wa barcelona alkalin wasan da ya jagoranci wasan su, da kuma irin abubuwan da shi alkalin wasan yake so da kuma wanda baya so da kuma yadda za su yi su ja ra'ayin wannan alkalin wasa to barcelona tana samun sunan alkalin wasa da kuma mataimakansu kafin ma hukumar ita wannan ta cta ta bayyana wa mutane da kuma gasa ta la liga kuma ana zargin ita barcelona da biyan kuɗi akalla euro miliyan bakwai da ɗigo shida to wannan abu ya ɗora kai kwarai da gaske kuma baya bayanin da an ga inda 'yan sanda da kuma hukumomi suka kutsa cikin kwatan alƙalan wasa ta can ƙasa ta spaniya inda suka yi awon gaba da wasu takardu wanda har yanzu wannan takardu dai ba a san me suka kunsa ba sai dai a makon da ya gabata wani alƙali da ke birnin barcelona ya fito da wasu abubuwa da suka ɗaura kai gaskiya saboda ya yi rubutu na kusan pg 30 inda yake cewa akwai hannun barcelona karara kuma sun tabbatar da cewa waɗannan makudan kuɗaɗe an sa sa asusun banki na shi na grera wannan tuhuma dai ba wai kawai kan lafota kaɗai ta tsaya ba domin ta shafi tsofaffin shugabannin ƙungiyar irin su yosef maria da Sandro Rossell da kuma wasu tsofaffin daraktocin kungiyar Oscar Garo da kuma Albert Sola. Alƙalin da ke jagorantar shari'ar ya ce akwai gamsassun hujjoji da ke tabbatar da tuhumar da ake wa Laporta na biyan waɗancan maƙudan kuɗaɗe ga Nagarera. Mai shari'a ya ce hujjoji sun tabbata cewar an biya kuɗaɗen ne cikin shekaru goma sha takwas kuma suna ƙaruwa ne shekara bayan shekara wanda kuma ƙungiyar ta Barcelona ta yi hakan don biyan buƙatunta na ƙashin kai. to koya magoya bayan kungiyar suka ji da wannan lamari wannan magana ta zargi da ake mana na nagreya tsakanin da allah ba mu ji daɗinta ba a ce kungiyar ƙwallon kafa ta barcelona wanda take da tarihi a wannan lokaci da ake zarginta na 'yan ƙwallon kafa zakakurai masu wanda duniya ta shaida sun iya ta kuma suna yin ta wanda ana ikirarin cewa ba a samu tim ɗin ƙwallon kafa a wannan ƙarni wanda suka yi ƙwallon ƙafa suka taka leda yadda ya kamata irin na wannan ƙarni ba irin su Lionel Messi su Andres Iniesta su Xavi Hernandez tsakanin da Allah mu mun ɗauke shi bita da kulli ne wanda ake so a yi mana don a ci mutuncin wa'annan yan ƙwallon ƙafa ma tukunna da fari kafin a zo kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa kafin a zo kan mu mu magoya bayan ƙwallon ƙafa tim ɗin kawai mun ɗauke shi da yan adawa mu irin su Real Madrid su ne wa'anda suke ja gaba don su sun ɓata tarihin mu Shi ne suka kawo irin wannan abubuwa suke bin mu da bita da kulli amma duniya ta shaida gaskiya za ta yi halinta sunana hafiz isa daga barna kaduna najeriya ito ba wani abu ba ne kawai shari ne irin na manya-manyan league din in ka duba yanayin yadda abin yake wannan kotu ma ba za ta tsaya sauraron wannan kes ɗin ba saboda an yi maganan daga baya aka zo aka ƙara yi kaga wannan magana ya zama ƙarya kenan tunda an yi magana aka kulle aka ƙara yin magana akai sunana Umar mu san ba wani abu ne kawai shiri da ta kulli ne suke shirya mu da ƙasa kawai daga su ne wannan abu ba wai dan wani abu bane kawai saboda yanzu mu tauraron muna haskawa mu Barcelona ko mu mun san nama cewa daga ƙarshe kotu ma fataliya ta da wannan ƙara saboda mu mun san cewa mu taɓa sayan wasa ko guda yau mu taɓa saye ba duk wasan da muka ci a baya iyawan mu ce da lokacin mu da yake da mu muka ci sunana Aliyu Ismail wanda aka fi sani da Ali Babur Kaduna Najeriya. To wannan abu ba wani abu bane da ni na san cewa bita da kulli ne ko ake mana. saboda ana ga muna samun ci gaba Real Madrid tana da kofuna da yawa mun kusa mu kamo su Real Madrid suke mana zagon kasa da su da president na La Liga na Spain shine suke kawo mana wannan bita da kulli ba ga ba wani abu bane bakin ciki ne kawai sai wannan club din su ma na biyu Atletico Madrid ka san su da su da Real Madrid duk jiha ɗaya ne suna so su yi da bita da kulli ma Barcelona kuma ba wani abu bakin ciki ne kawai ba wani abu bane in ba gaba duk irin wani abubuwan kai ba ma wani abu ba abin da suka yi bita da kulli ne kawai yanzu ni abin da nake fata shine ni na san cewa kotu kotu za ta yi fatali da wannan ƙara saboda babu wani hujja duk ƙarya ce kawai ake mana kuma muna fatan wannan abu ya zama ƙarya ne da gaske. What are you supposed to do when you come up against ma dai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta barcelona Xavi hernandez wanda kuma ya kasance cikin jerin tsofaffin 'yan wasanta da wannan bincike ya shafi lokacin da suka taka mata leda ya ce shi fa har yanzu yana tare da shugaban ita wannan kungiya kuma ba komai ya haifar da hakan ba face ta da kulli da kafofin yada labaran madrid ke yi wa kungiyar abin tambaya dai anan shine ko yaya wannan tuhuma za ta shafi wannan kungiya idan har aka tabbatar da abin da ake zarginta da aikatawa ga abin da umar sama'ila gumau ke cewa sai dai kuma abin da ake wannan kungiya ta ba barcelona tsoro shine ba a la kawai wannan abu zai tsaya ba in har an kama ta da laifi dumu-dumu a wannan zargi da ake mata zai iya shafan fafatawanta a gasar nahiyar turai wato gasar zakar nahiyar turai ko kuma gasar yuropa. ko kuma gasa conference league da waɗannan gasa wanda hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai take jagoranta idan har aka kama ta da hannu to za a iya dakata da ita baya bayan nan dai hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai ta ba wa barcelona dama cewa za ta ci gaba da fafatawa a gasar ta zakar nahiyar turai kafin a ga me zai haifar a wannan bincike da ake mata to kaga wannan babban abu ne ba ma a gasar La Liga ba kawai zai iya shafar ita kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a duk wani gasa na wajen Spaniya kuma zai iya rage kiman wannan kungiya a idon duniya kungiya ce take da dimbin tarihi a baya baya na kusan shekaru goma da suka gabata an da kungiyar ta lashe gasar zakar nahiyar turai ta lashe la liga da kuma wasu kofuna na duniya kamar su fifa club world cup da kuma super cup to idan har aka kama barcelona ana ga kamar waɗannan kofuna da barcelona ta lashe za a iya karɓan su kai tsaye daga hannun wannan kungiya ta barcelona to ana ganin <laughs> magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta manchester united dai sai <laughs> rashin nasara a wasanni biyu na ƙarshe da wannan kungiya ta barcelona shekarar dubu da tara a gasar zakar nahiyar turai da kuma shekarar dubu da goma sha ɗaya, to ya sani ko za a ɗauka a basu <laughs> to za mu tsaya za mu kasa mu tsaye domin ganin yadda wannan shari'a za ta kaya wannan dai ba shine karo na na farko da ake zargin kungiyar kwallon kafa ta barcelona da hada baki da wasu daga cikin shugabannin kwallon kafar kasar spain ba don samun nasara domin a baya an taba zargin tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar spain baki daya angel maria da fifita kungiyar ta barcelona kuwa muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku. Tun dai Husaini ya ɗaukan mana shirin, ka misali ke cewa mu huta lafiya.